kuma ba sa son karatun su kuma sukan yi faɗa da ba sa son karatun to amma dalilan da suka sa ba sa son karatun sai suke tsayawa kan yaya za a bi a warware su shi kuma ba kamata ya mu ce ba ma son karatu a matsalolin da ake gani ana fuskanta a wajen karatu to su ne za a ga cewa yaya za a yi a warware su na sha mai da ta wannan maganar yau shekara hudu ko biyar ko sama da haka amma dai ubangiji ta'ala bai sa ka samu kunnuwan da za su ji ta har su ɗauki mataki akan ta ba abinda mata suke fuskanta a wajen karatu a ce wani malamin ke yana son ki a jami'a to kin shiga uku da akwai bata garin malamai ko kina da aure ko baki da aure sai ya nemi fasikanci da ke in ko ba haka ba da ki taɓa cin jarabawa ba waɗansu malaman kuma su ba a wannan bangaren suke ba kuɗi suke jarabawa a hannun ɗalibi ko dai mutum ya biya ko kuma ba zai ci jarabawa ba to kaga wannan matsaloli da sun karya ka'idar aikin malanta ɗin gaba ɗaya ko kuma abin takaici da bakin ciki jami'o'in suna ji akwai irin waɗannan malaman amma ba za a ɗauki mataki a kansu sannan iyayen yara da 'ya'yansu ke karatu a wajen suna ganin abin da 'ya'yansu ke fuskanta na wannan matsalolin kuma su ma ba za su yi wani abu kaga a nan gurin wato matsalar ya kamata a kalla ya za a warware ta don a bar ya mace ɗin ta yi karatu ba tare da an tursasa ta ko ta fuskanci wani wulaƙanci ko matsaloli a wajen karatunta ba kuma wannan akwai hanyoyin da za a bi da dama a magance wannan domin yanzu idan aka ce misali waɗansu ga wasattun malamai ɗaya biyu uku hudu biyar suka tashi suka je suka sami shugaban jami'a suka ce ga koke-koken da muke ji daga 'ya'yanmu da 'ya'yan 'yan uwanmu mata da suke karatu a cikin jami'a ga matsalolin da ake fuskanta kuma ai za a iya bincike ma a kowane department an san kowane shakiyin malami wanda yake neman mata ko tursasa su cewa kawai jarabawar shi ci jarabawa shine ke yarda da shi an san irin wannan shakeshin malamai din to shi kenan sai a rubuta su a je a samu shugaban jami'a wannan ko menene shi mutum uku ko hudu cikin shahararrun mutane a garin nan in suka yi magana magana ta kare amma matsalar shine ba za a yi ba to kaga wannan ita ce babbar matsalar ba mu san ranar da za ta warware ba to sai takarda ta gaba yar uwa ita kuma tana ah, ah, kokawa ne game da mijinta ta ce akar makalla da ni da shi da ‘ya'yan duka ni ne nake ce fani da ni da shi da mu duka ni ne nake ce fani to haka da tura ta kai bango sai to na ƙaura shi mishi a shimfiɗa to akar makalla shin wannan na yi laifi in yi laifi mana sai fa da kike kawo kina samun lada bai kamata ki haramta kan ki ki ba ita mace idan tana rasa haƙƙinta a wurin miji to ba wai ta kaulace masa ne matsalar ta ba ko dai ta haƙura a haka ta samu lada a wajen ubangiji ko ta ce a'a lalle ko ka biya ni hakina ko ka sake ni shine kawai amma ba magana ce ta maganar ta kaulace masa ba dan ba ta da ikon ta kaulace masa zai manzo Allah ya ce duk matan duk namijin da ya matarsa ta ki za ta kwana mala'iku suna tsine mata kin ga ai akwai matsala a cikin wannan ba ruwan mala'iku da ke kike ce fa ne ko biki ga su dai abin da suka fahimta mijin ya yi kira shi zuwa kawai za su tsine miki da kin ga ko matsala a cikin wannan maganar kin yi ce fa ne wannan kina da lada a wajen ubangiji amma su ba abin da zai hana su yi abin da za su yi to wannan shi ya kamata ki kalla dan haka duk matar da suke fuskantar matsala ga wani hakkin ta ya makale a wurin miji ɗayan biyu ne ko dai ta haƙura ta nemi lada a wajen ubangiji ko kuma ta ce da shi kai ko dai ka bani hakkin nan na ko ka rabu da ni idan ta yi haka ba ta yi laifi ba a wajen ubangiji duk ma'aurata guda biyu suna da wannan damar in shi ne ake tauye masa haƙoƙinsa ya kasa samun kwanciyar hankali ko dai ya haƙuri ya ta samun lada wajen ubangiji ko kuma ya da ba zai haƙurin ba kawai canza zai da wata ya sake ta ya auri wata ba wanda za ta yi ya yi laifi a ciki yadda ubangiji ta ala halatta aure haka ya kawo hanyoyin saki ko ma shi auren ba ya da sura cikin qur'ani sunanta suratul zawaji ko suratul nikahi amma shi sakin yana da sura sunanta suratul talaki to amma abin da yake kuskure shine mu ɗauka kowace irin matsala ta faru amsar ta shine saki ita ce matsalar to wannan kuskure ne domin dole ba taɓa yin auren da babu matsala a cikinsa ba duniya duk yadda ma'aurata ke son junansu duk irin soyayyar da suke kowace iri su hada da soyayyar eh, dukkan kabilun duniya soyayyar kanuri da ta arab da ta hausawa da ta indiya da ta turawa duk su hada soyayyar wuri guda inda an zo gida sai mijin ya bata wa matar sai matar ta bata miji sai ya ga kasawarta sai ta ga kasawar shi amma ya rage na yaya za a yi abin da ke sa aure ya zauna shine hakuri kuma abin da ke sa aure ya zauna shine kin samu mafi jayan hakoki sai ki hakuri da sauran ka samu mafi jayan abin da kike so wajen matarka sai ka hakura da sauran amma duk wanda ya ce so yake ɗari bisa ɗari to dama bai nemi ya zauna da miji idan miji yace yana son ɗari bisa ɗari duk abin da yake da shi na haƙi a wajen mace sai ya samu to ba zai zauna da ita ba kenan haka idan mace ta ce ita abin da suke so a haƙƙi a wurin mijinta ɗari bisa ɗari babu yadda za a zauna lafiya dan adam ne yana da gajiyawa irin tashi akwai abin da zai yi shi yayi din ba da niyya ba ko kuma a yayi din wato gajiyawa ce babu yadda iya ke ma akwai abin da zaki gajiyawa ce dan haka abin da ake so ke mace ki kalla cikin haƙƙi goma a wurin mijin nan na samu shida wato na samu abin da ya fi rabi kenan na samu bakwai na dan kara sama kenan sai ki rike sai ki hakura da wannan sauran kuma ki nemi lada a wajen ubangiji shi ma ya kalle ki cikin ababen da yake so ya samu a wajen mace goma a yanzu ya samu shida shida da rabi bakwai sai ya karba sauran ya hakura amma wai idan kowa ce ba zai hakuri da kowa ba sai dole kina san hakkin ki dari bisa dari kai ma kana san hakkin ka dari bisa dari kar ai kuskure kar ai laifi kar ai babu yadda za a yi rayuwar aure ta yiwa wannan tsarin wannan mafarki ne kawai duk wanda ya ga wannan rayuwar sai dai ya ganta a rubuce amma ba a aikata ba rayuwar da ba ba ta rai a cikin ta ba fushi a cikin ta ba mai sabawa kowa a rubuce take kawai amma dai in reality babu ita sai da kuma yan an je aljanna amma a gidan duniya babu ita tunda dai har aka sami rashin fahimtar juna tsakanin masoyan da soyayya su tafi kowanne bunƙasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ummu na Aisha har sai na abubakar ya zo sulhu har a ruwaito hadisai daban-daban akan wannan wannan yanzu za a iya samun sabani a tsakanin kowa da iyalinsa sai kuma kowa ya hakuri da kowa to sai tambaya ta gaba yar uwa tana cewa a kara makalla wato wannan tambayan daga wajen mijinta ne ta ce iyali na ne ba ta da lafiya sai aka kai muka kira mai rukuya game da iskoki aka yi rukuya aka yi rukuya in an yi ka samu sauki kuma an ji masu dawo an yi ka samu sauki an ji masu dawo sai su aljanin ko aljanin sai ya ce in ana so ta samu lafiya sai dai a sake ta mijin ya shirke ta shika uku ya sake ta kuma shika ba uku to in an yaka za ka samu lafiya to shi kuma yana ganin halin da take ciki kuma gashi wannan abu yake to shi dai zai dai ya tambaya a'a ba abin wannan magana da aljani ke faɗa karya tashi za a yi kuma a ci gaba da yin addu'a za a samu lafiya insha Allah amma ba za a biye masa ba dan ba ku da garanti din wai dan kun yi haka din kuma zai da walar da ku ne zai kullo ta hanyar kuma yace to kuma sai an yi kaza idan aka zo aka sake ta saki uku kuma yazo ce to kuma sai an maida ta sannan ta samu lafiya aljanni zai yi wannan sai to sai tambaya ta gaba yar wata ce ita dai yawan lokaci in ana tafiya in za a yi alwala ko a mota ko a abin haka to ba ta so ta cire safanta idan aka idan idan aka zo alwala saboda lallan da take da shi akram kallah to sai ta ce to akram kallah an ce in ai akwai alwala da za a yi a sa mata safa in an zo ba za a cire ba za a yi shafa akan safa din to yaya take ne akram kallah dan mana bayani ita dai alwala kala ɗaya ce a duniya lokacin da kika alwala da safe zaki fita unguwa sai kika sanya safa a kafar ki to a wannan yinin gaba daya ko da alwala ki ta karye idan kika zo canja wata alwala din ba sai kin wanke kafa ba ko me zaki na alwala amma wajen wanke kafa ba sai kin cire safa kin wanke kafa ba sai ki taɓa ruwa da hannunki kawai sai ki shafi kan safar shikenan inda dai shafa akan hufi ko shafa akan safa hadisai sun nuna haka ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai lallai ne sai lokacin sanyi ba ko lokacin sanyi ko ba da sanyi ba kamar matsalar nan da kika faɗa matsala ce ba ki son ki cire danga mazaje kar su gani sai kika haka wannan babu laifi rahusa ce shari'ar musulunci ta bayar mutum ya yi shafa akan safa ko ba a bayyana wata kaifiya cewa ga yadda zaki sai in haka ne kika yi daidai ba saman za ki shafa ba kasa ba kuma saman nan ba ta aka ki shafe ko ina ba kaddara kawai kin taɓa ruwa da hannunki sai kika shafe haka kawai saman haka shi kenan yayi ko kika yi haka yayi ta dama ta hagu ta sama ta kasa kika fara banda dai tafi kafa kawai saman za ki shafa ba kuma sai kin shafe ko ina da ko ina ba shafa duk inda kika safa akan safar ya riga yayi mutlaqul maski alhamdulillah sai tambaya ta gaba wannan tambayan suka ce don Allah suka wai don Allah in karanta to ga cikin ji zan karanta kuma don Allah malam ka amsa suna cikin wani matsala ne wai su ne su biyu da kuma mamansu da kuma ƴan uwansu maza guda biyu su biyar kenan to sai wa iyazu billah sai su ya zama alatu wato mai tatsini sai wa iyazu billah sai rinjayi ƴaƴa maza din suka zama to su kuma ‘ya'ya mata da ke suna zuwan islamiyya da uwarsu sai suka ƙaurace wa gidan don saboda tsananin gaba da ake yi har ma da dai kashe zuwa har ma wa ne a zuba musu wani har ma menene to haka yasa sai uwar ta fita ta bi gidansu su ma suka fita suka bi uwarsu suka bar shi gidan to aka wannan hijirar da suka yi shin ya hukuncin ta wannan gaskiya da duk mutumin da yake cikin wannan tsari na kada kato kan ai dole a guje masa iyaye idan sun san cewa mijin matarsu yayi haka dama ya kamata su rike yasu a gida ko ya dawo kan tafarkin gaskiya na Allah da manzan Allah ko kuma a cikin aure ya mutu da haka shine za a yance ta yance addinin ta da aqidar ta da yayan da ta haifa wannan abin da aka yi daidai ne dan ba haka ba zai ja ke kenan zuwa ga halaka sai ya hasara duniya da lahira Allah ya tsare mu amin ya rabbul alamin to sai tambaya ta gaba na'am sai tambaya ta karshe ya ce yar uwa tana ta washin Allah ga ta malam mijinta ya hana ta zuwa maka a karamin makalla. yan uwanta sun zuwa mata kuɗi don su tafi maka saboda baƙi ciki da yake da ita zama bata jin daɗi yawanci ma abinci daga can gidansu ake kawowa to amma ga shi da ta zai tafi maka shi bai tafi ba sai ta hana sai hana tafiya maka to akramaka Allah shin ta balle ne ta tafi ko ya yadda ko bai yadda ba ta zo gidan su ta yi yaji daga can kawai ta tafi makanta ko kuma a'a ta zauna ta rarrashe ko kuma dai yaya za ta yi ne dama dai tafiyar da zaki maka ya kamata akwai maharami idan har kin samu maharami da za ku tafi mahaifinki ko wanki ko kananki da za ku tafi da shi to a nan miji ba da damar ya hana ki a musulunci to amma duk da haka sai ki yi kokarin ki lallace shi da in ma ke nakin ba zai ji naki ba ki sa iyayen ki su lallace ki a kira wuce a mishi magana wanda dai bana kuma Allah ya kira ta da haka za su tafi ita da wane cikin yayyanta ko kannanta ko wani nata kuma insha Allah ba za su wuce kwana kaza ba kuma ana buƙatar amincewar ko amincewar ka in yana da mutunci ya kamata ya yarda yadda za a shiga masa da abin daga gidanku amma ina ƙara jaddadawa ya kasance kina da muharrami da in baki da muharrami wajen tafiya kawai ke kadai ce za a biya wa kujin zaki je ki shiga cikin taron alhazai to baki da hakki na tafiya da ba ko baki da miji ba balle tara kuma kina da dan dole tafiya sai da muharrami kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi akan Allah sai wata tambaya ta karshe game da gemu wai an ce idan mutum zai tafi maka aka ce an dawo da passport nashi saboda gemun shi yayi yawa wai shin akrama kallah to ya rage gemun ne zai canza passport ya tafi ko kuma ya aske ko kuma me ya kamata yi tafiya maka tabarki wallahu alam mai tambaya ta tambaya wai mace ce tana cikin azumi kuma sai ko kuma mutum da yake cikin azumi sai ya sheka ya shaila irin abin maganin asma din nan ya azumin ka. azumin sa ya kare ke sai ya rama duk magani da mutum zai sake shi ko ya sha tsawon kwaya ce ko iska ce kuma kama da iskar za mai da inhaler take ko allura za a wa mutum a madadin abinci irin waɗannan duk suna karya azumi da haka mafi kyau shi ne mutum ya rama duk da cewa waɗansu suna ganin ai iska ce kawai to amma ai iska ce amma da sinadarin magani a cikin ta mutum yake shaƙa kuma ya bi ta makogaransa sai mai tambaya ta biyu tana cewa wai kamar yadda yake a cikin suratul bakara aya ta ɗari da hamsin wai idan mutum yana sallah zai jiji sama ko ƙasa ya halatta ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna idan mutum ya tashi yin sallah zai fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa amma inda zai kalla lokacin da yake tsaye shine inda zai tsora bokinsa yayin da ya sujjara haka hadisi ya nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin aya domin haifu farinta wa wanda wajen aka taɓa mulki na rama abin da suna fuskantar da kibla ma'ana duka jikin ka yanzu ka fuskanta da amma ina idan ka zai kalla shi hadisi hadisin manzan Allah ya nuna cewa mutum idan ka zai daga kallon inda zai tsora da mutum yayin da ya zai zai kuma wani ka tambaya wai ina hukuncin ah, taron suna wanda ma abin zuwa wajen jana'iza wanda mata suke zuwa su su taro a gidan mutuwa da wato idan an yi mutuwa sunna ne yiwa mutum ta'aziyya lafzin ta'aziyya inda da ke nufi ban hakuri da lallasa sunna ne a yiwa mutum ta'aziyya ita kuma ta'aziyya mutum zai iya yin kai kare cikin minti biyar domin ka je ne ka ga yadda mutum ka nuna kana taya shi bakin cikin rashin da yake kuma a nan da ke kana yin amfani da kalmomi na baki cewa ta kai hakuri wanda zai ki dauki hakuri ki sa dangana ko wani lokacin sai ku zai mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma Allah ya san maka san Allah ya maka gafara ko Allah ya san kai maka gafara Allah ya rahmace shi kalmomi maka ban gawa wannan wanda cikin minti biyar mutum ya riga kan bin ya kuma na cikin sai ta ce da shi wannan ne abin da sunnar manzo Allah ta nuna ana fara yawan mutum ta'aziyya tun daga magabarta yayin da aka ce wani ya rasu aka bada sanarwar ya rasu jama'a suka zo aka haɗu aka yi wanka aka yi littafin ya kai masa sallah aka yi makabarta tun daga makabarta duk wanda su yana da alaƙa da mutum za ka fara karanci ka gayar da shi ka yi masa ta'aziyya daga nan wurin ta gama ta'aziyya in ba ka samu damar yi ba sai ka same ta a gida ko ka same ta a wurin aikinsa ko ka same ta a sa ko ka same ta a daidai kuma ka same ta amma galibi zama da ake yi har tsawon kwana ba a yi sadaka ta uku sannan a zo a yi sadaka ta bakwai sannan a zo a yi sadaka ta arba'in duk wannan ba su da asali cikin addini al'adu ne wanda kawai gadon sa ne domin sadaka ba ta bukatar sai an yi mata yanzu ko su tsaye daga cikin ku wanda Allah ya baki sun yi sadaka ai kuka yi sadaka ko dan kanka ko dan kawo kanka ko ba iya kanta mutu lokaci ba ma kanta da suka rasu nan da shekara goma da suka wuce baya ya halatta yanzu ke sai wani abu ko ke dafa abin su da sadaka a madadin su Allah ya kawo da ya halatta abin da ke kuskure shi ne iya kanta lokaci cewa kwana uku kwana bakwai kwana arba'in da kuma shekara amma sadaka ko ba ku da kuke a duk lokacin da suka so zaki yi in ma kina da wadata ko kuma ki gina makarantar islamiyya ko aji daya ko kuma ki gina wani masallaci ki ce wannan lada ka kai wa mahaifi yana da cikin sadaka jariya da mahaifi zai amfana shi bayan mutuwa sai dan dan yayi da haka waɗannan sun kuma da bayyana wannan amma iyakar su kwana bakwai da zama da ake ba a zuwa ko ina wannan duk al'adu ne domin zaman da zai dawo da kanku kuma galibin sai mutane suke mai da gaban ya zanto kamar biki saboda gaba da biki kasa ɗaya yadda kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban irin yadda da har da muka sani suna yin biki kawai idan an yi mutuwa daga wani ma idan mahaifiyarsa ta mutu ya dauki lokaci tana a fiya da an tara kuɗi masu yawa da za a yi biki wajen binnewa yanzu mutane suke na wasu kai ne wani sai dai da mutum ya mutu wannan ya ba su sadakar sa ya ba su sadakar dan mariki wani ya ba su sadakar raguwa zuwa yanzu da nau'in abinci kala kala da nau'in abin sha kala kala kamar ba zaman bakin suke ake ba kamar ba zaman damuwa ake sai da nau'ikan abincin da ake kawowa a wurin lokacin da ake mutuwa ba su da bambanci da nau'ikan abincin da ake kawowa na alfahari lokacin da ake mutuwa ka gane da ne wato kamar mutane na taya kamar nan mahaifin ya mutu kenan a madadin taya da bakin cikin ya mutu kamar mutane na taya ki murnan mijinki ya mutu a madadin taya ki bakin suke cewa ya mutu wannan dukkanin su al'adu ne kuma wajibi ne malamai su faɗa da shi da yana su gaba ɗaya lokaci guda zai wahala in dukkan abin da aka ce ana yi da kuskure zai wahala lokaci guda su yi biya ya tsarki ya hana shi amma duk wanda yake da ƙarfin da zai hana wannan a cikin ne din ya kamata ya hana Dan kuskure addu'a kan za a yi ta yi kai za ka yi cewa mace ka addu'a duk lokacin da ka tuna shi kuma za ka yi masa yawan sadaka duk lokacin da ka tuna shi kuma ka tuna ba mafi cancantar yawa mahaifinka addu'a sama da kai kanka ba mafi da cancantar yawa danki addu'a sama da ke kai dan ke addu'ar ki dan ki yawa danki manzon Allah ya nuna karbabbiya ce kai addu'ar ka lokacin da kai wa danka manzon Allah ya nuna karbabbiya ce amma addu'ar wani malami da zai wa danki kila ba kila ki karɓa amma ki san da karbabbiya ce kuma da manzon Allah ya nuna ki wato malamai ba su fahimtar da mutane a cikin addini yadda yadda mutane za su gane shi aikin an kusa a yi da mutane su ta wannan hanya a yanka kaza a kawo kuma sakar kaza a yanka kaza a yanka kuma inda sun gane faɗa mutane gaskiya shi ne sila ga Allah da mutane wasu ma mutane wani lokacin suka daga idan ka faɗa musu cewa idan aka yi kaza ya wadatar ba sai an yi kaza ba sai da ganin duk abu ba a sha wahala ba Allah baya karɓar masa sai an sha wahala sai an yanka sa sai an yanka rago sai an yi wani wannan duk ya da ne Allah gane da kuma inda dai mutum ya kamata in mutum zai fatawa a kan kansa ai da sai in ba da fatawar cewa lalle duk addu'ar ku sai in kin ma wajen malam dan kila ki zo wajena kuma in ce ma Allah ba zai karba ba zai kin sai sa ko kin sai rago dan ki zo ki bani kudin rago ko kudin san amma ni bana so dan na riga na sai ta karba na kina ta hara ba wai dan bana son kudi ba dan adam da baya son kudi ba wai dan bana son jin dadi ba dan adam da zai ke son kan wahala a rayuwa a cikin ku ne idan ce a daga hannu wa ke son wahala ba wanda za ta daga hannu inda zan mai wannan so ɗari so dubu ko kuma na in kun ce mu daga nan ba mai daga hannu ba wanda yake son wahala a duniya amma abin nufi me ya amfanin daɗin da zai jawo masa azabar Allah gobe ba ya amfani wannan ba me ya tafi ya na game mata kan kawai cin abincin ne ba saboda an mutu da su ana ganin kamar zuwa kwana uku ba su da hankali samun da yin su wanda za su dafa abinci su da sauran sukan zo su zauna a cikin abinci kuma zai kwantar musu wannan babu laifin. lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya shahada a gazotul Uhud maza Allah ya faɗa wa kwafsansa cewa isma'u li ali ja'far ta'aman fa innahum qad atahum ma yusilu yake makwabtan gidan su rinka dafa abinci suna cewa gidan Ja'far da aka masa mutuwa domin ahalinsa iyalinsa ba su cikin sukun da su yi kaga wannan shine da ke sunna ke da aka dafa abinci a kai wasu wani zafi a yi amma ba wai a dafa abinci ba a ko mutane su wani ya zama kamar fashi kamar ba amma su mutanen da aka yi wa mutuwa din a dafa abinci a kan su wannan ya dace sai tambaya ta gaba wata take cewa ita ne take yawan yin salati a cikin rubutu ko sujada sai ba ya da sunna haka a bai dace da sunna ba domin salati yana da wurin yin sa a cikin sallah yadda aka kafa sallah shi ne lokacin da mutum ke tsaye karatun alqur'ani lokacin da mutum ke cikin rubutu tasbihi lokacin da mutum ke cikin sujada addu'a lokacin da mutum yake zaune karatun ta iya da salatul da kaga kowanne a kowanne inda mutum zai ɗauko karatun alkur'ani daga tsayuwa ya mai da shi cikin rukuri kaga bai halatta ko ya mai da shi cikin sujada kaga bai halatta to kenan mutum zai yi kowane irin abu yadda annabi ya nuna ayi lokacin da mutum ke tsaye karatun alkur'ani fatiha da su mutum ya yi rukuri sai mutum ya yawaita tasbih سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم wannan shi ne abin da ke idan ya zo sujada kuma ya addu'a idan ya zo zama ya karatun tafiya a annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani tambaya ta ta wai ita ne mijinta kullum da ya dauke ta mota suna tafiya sai ya biya a mutum kuma ta yi miki magana ta yi miki magana sai ya ce in ba za ki je inda za mu je ba ki sauka wani shawara ba ta yi masa wa'azi ta nuna masa cewa wannan rashin kishi domin dukkan mutumin da ya yi dama ta ce ta guduwa, da abokanansu guduwa, da ba ta gado haka a hargitse wannan rashin kishi shi manzo Allah ta sanar da cikin hadisi wanda kuma manzo Allah ce da ba kishin matarsa yana kishin kannansa da yayyan kishin ne yana kishin su ta kudu da mazajen da ba na su ba ba sa haka a zuciyarsa wannan a wanda ta halatta da namiji amma wancan yadda yake bai dace ba don haka faɗa garin su zaki kokarin yi don abin da yake faruwa ne da yawa daga cikin mazaje sun yadda matan su je wurin karatu su ba su zuwa ko ne da matan su je islamiyya amma su ba su shiga islamiyya kuma a yau da mutum zai bude makarantu guda biyu ɗaya islamiyya ta mata ɗaya islamiyya ta mata sai da ta matan nan ita take dogon kwana za su yi ta zuwa ko shekara biyu shekara uku ta zuwa amma ta maza kan ranar farko ai ba kama na za a cika wasan kuma suna ta rigima masu kama kuma amma da zarar an yi kaji guda su shi da kuma kan ta riga ta gama za su yi ruwa su ruwa har dawo ba kowa to shi ke sa sai da yawa da cikin mata suna zuwa wajen ta da su suna amfanuwa da wani abu na addini amfanuwa da wani abu na addini amma maza kuma da ka da waɗanda suke da wannan kokari ko da yawa daga cikin mata sun yi tafi islamiyya kullum awa biyu awa uku a makaranta su koyo na amma da yawa daga cikin maza kuma ba su fara wannan to sa ake samun matsala kai kan fahimci wani abu daidai shi wajen shi bai fahimta ba to anan sai kin yi ta kokari kin da hankali yadda zai gane din ya fahimci cewa abin da yake kuskure kuma kuskuren da dama daga cikin maza wani lokacin shi ne matar su suna masa magana da Allah ya ce annabi ya ce irin yadda su je a makaranta wurin ko wurin karatu duk kuma yana magana da harshen shi ne shugaba a gida shi ne namiji ta haka karɓa masa musu الرجال قوامون da النساء

fara kadu da Allah ba dole ka ne mai da ya zube yawan maimaitawa ne maimaita abin da ke karanta wannan zai taimaka muku yawan maimaitawa kuma iri biyu ne ko dai ki bude Qur'ani kina dubawa ko kuma kina yi da ta bude qur'ani na dubawa akwai amfanin yi da kuma akwai amfanin sa domin yanzu inda zan sauke qur'ani in hada su sai in yi kana duk mazakarar da nake sai na duba ba da tabbacin qur'ani yana nan koya ya yi da kane zai bani tabbacin san cewa har da sai ko ba ta da haka kowanne sai ki ba shi hakkin yi kina dubawa daban yi kuma da kada daban yi da kaɗin nan kuma inda zaki kokari ki san cikin sallah yana da kyau a cikin sallolin ki na gari. in ji ta ne da wuce raka a uku kuma kowace raka a biyu ne da ya yi biyu ma'ana a raka an farko da kulhuye kuhuye kulhuye an kama karanta ta gaba da har wani ta zai yi hadisi ba da kuma a raka ta biyu daga an mai haƙƙi zo karshen kuma hilal kafirin da a raka ta uku fara tun daga farko kuma a da na cikin cikin da kiyamul wannan zai taimaka sannan kuma duk lokacin da kuke wani aiki na gida wanda baya hana mutum yin karatu duk kuma yi karatu kina ayyukan da kina karatu wannan mutum take kina wajen kuma kina wajen abubuwa ayyuka wanda ba wasu hana ba kina karatu idan mutum ya zaune wannan ya saba cikin sai ya zo wannan zai taimaka muku zan qur'ani ya zauna sosai da sosai kuma tare da auna lokaci cikin abubuwan da ga cewa kowane minti yin dino da ke wannan yana da muhimmanci wajen don sai sa mutum ya kafin lokacin ya wuce lallai sai na yi kaza amma idan mutum baya wani lokaci sai lokaci mai yawa ya wuce amma dan abin da ya san kanka amma in yana lokaci to sai ka suna rige da shi da lokaci kamar yadda na faɗa da yi mana da lokacin da yau ce kamar mutum ya auna a cikin kowane minti in zo na wajen karka kamar ya zo daya minti nawa yake bukata ya zauna kafin karkar wanda yake da karatu ga tsakiya ba mai nauyin haske ba sannan ba mai kauri da yawa zai iya karanta ilmi da cikin kowane wanda ya ma'ana idan kika yi awa ɗaya ke nan zaki karanta wannan karatu na tsaka tafiya idan mutum yana da hankali na karatu kuwa saboda ya haɗa da sosai da sosai da ya kamata to cikin kowane minti goma sha biyar ko cikin kowane minti goma mutum zai yi ido idan muka ɗauka cikin kowane minti goma sha biyar mutum zai yi ido ɗaya kin ga idan kin samu awa ɗaya ido hudu ke idan muka ɗauka cikin kowane minti goma za ki yi ido ɗaya abin nufi lokacin da duka awa ɗaya ido shida ke wannan ko zai taimaka wa mutum sosai da sosai wannan abin da nake faɗa muku dan na jarraba shi na gari barka yana da riba sosai da idan na tashi zan yi tafiya kamar misali daga nan zuwa da mata kuma ya kasance ni zan tuka mota da kaina ko kuma direba zai tuka ni da shi wani to daga nan zuwa da masu bukatar mutum zai hawa daya a hanya cikin hawa daya din nan sai in yi kokari in zama ku karancin abin da karanta a hanya su biyar ko su wajen dawowa ba ma'ana zuwa da dawowa na karfin su biyar idan zan yi tafiya distance da ke tsakanin sama da bauchi kilomita ɗari biyu da tamanin ma'ana dai tafiya ta awa biyu da rabi misali tafiya ta awa biyu da rabi nika ji kokari in dai ni nika tafiya ba na tafi da mai surutu ba in zan yi karatun alƙur'ani ina karantawa da kai na tsirabi zan iya karanta mafi karanci zuwa zuwa sha biyar biyar zuwa haka wannan tsakani abu ne idan ka saba baya da wahala kafin samun wani wani dubu ashirin dubu ba ya da wahala ko su ka babu idan kin jarraba za ki gane amma idan kin kafin jarrabawa ko ki ga ki amfana a gindin talabijin ma awa nawa kike kina kallon ko drama zai da kin sai fatuwa 2 and 3 kowane awa da biyu awa shida wani kin kalli su biyar ma'ana awa shida shida har sau biyar to wannan awanni inda zaki amfani da wajen hadda qur'ani aya nawa zaki hadda ce amma ke in kika ta kallon drama wannan ba shi da jiya da zarar an yi kira sallah har ta yi yanzu an kira sallah ma'ana dan me aka kira sallah yau da wuri in gama kallo ba zai kawata musu dai ne cikin rayuwa duk da amfani da shi abin da zai amfani da za ki cikin canja kuma idan mutum zai dauki salam kullum ki karanta aya biyar cikin Qur'ani hadin ki aya biyar kullum aya kuma aya biyar sun so biyar a mako a kafar da kun talata a raba banda azumi da kuma to zaki hadda shi alqur'ani cikin shekara biyar da wata uku da wadansu kwana ki baki ki baki kullum aya biyar kuma aya biyar ɗin ba ba kullum ba banda alhamdu da juma'a alhamdu da juma'a hu in mai da su hudu ko kuma ranar mai mai samun da juma'a ta kullum aya biyar cikin shekara biyar da wata uku da wani ɗan kwanaki za ki cikin haddace ne gaba ɗaya na kawai kin haddace ma kin huta wannan ne ba ku sa rabon su da ku yi ku sa rabon su da ku yi in dai kun shiga makaranta kun sa don koyi karatun sarki to haka ba za ku rabu ba dama kun ce kun koyi karatun sallah da sarki ce kaga ba za ku iya karatu ba haka ba dai amma in ka dauka mun je dan mu zama malamai mun je dan mu koya lalle wannan himmar ita ake son mutum ya sa a zuciyarsa kina da himmar da zaki haddace izo goma sai ko izo da ma mutum ya haddace ya samu kina da haddace da zaki haddace Qur'ani ke mutum ko izo goma mutum ya samu a idan kana neman aikin alkhairi so ake ka nemo da yawa sharri da ake so ka takaita Allah ya samu gani eh, aka maka Allah sai wannan mai tambayar tana cewa su ne suke sallah tare da mahaifinsu a gida shi yake musulmanci to karatun da yake yi dai baya yin daidai kuma gashi na daga ga yadda yake to kuma sun masa gyara sai ya ce musu tun kafin a haife ku da haka ɗin nan nake yi kuma akwai masallatai kusa da su ba su isa su je ba wani irin shawara za ka ba su a Allah wannan akwai kawo ko domin cewa sun kafin a yace su haka yake haka kake amma ba daidai ma'ana kamar yana ba da labarin ya yana kuskure a duniya tun kama a yanzu kuskure har yau shi ne kawai labarin da wannan ba yawan kansa ina ganin lashin shi ya amma kun suka ba wannan matsala domin bin mutumin da bai karatu sallah wannan matsala ce sallar mutum tana cikin rudani ke shi in yi sallar yin su amma kai kan ya kamata ka nemi wanda ya iya sallar wanda ya iya karatu sallar ka biyu shi ne dace da koyarwar addinin musulmi aka maka lawai jiya ka amsa tambaya akan wace suka yi zaman banza idan suka yi istibra'i za su yi aure to amma ba san waya a istibra'i din yake ba istibra'i shine mace za ta zauna ta yi jini daya bayan aiki duban ta tana da ba ta kawai cewa kowa ke za ta zauna ta ranar ta yi jini guda sai ta yi istibra'i babu da'a domin mai juna biyu ba ta yi juna biyu ba ta dai kuma cikin babu wanka in ba ba da wuce kuma babu wanka wai gaskiya ne kazan da ko kaza ko agwagwa wai da suka ci ne da ta hanyar wani gaskiya ne ta yi ciwo ta su sun yi amai da wani da suka ci abincin da ba ne da ta hanyar wata yi fitar su yi aure gobe za a yi auren wanke da wanke ka kaza kaza a nuna a irin talabijin din nan ba daidai ba ne a ba daidai ba ne a ba da sanarwar mace kawai ba da ya aure ya nuna wata ba wannan ba daidai ba ne haka kalanda ma da ake yi da hoton mijin da kan matar araba a wajen biki duk ba daidai ba ne wato munin abin shine sai ka ga galibi su amaran shiga da kuke shiga ne na ado irin shiga ce wanda a tsaki ya kamata su yi tsakanin ta da mijin da kuma sai ai wannan shiga kuma sai a dauki hoto ko a raba masa kinga kowa zai kalle ki ya more kenan babu su dai me kenan ta faru ko kuma wani lokacin ma a ga mawuci zai ga angon ya ya tallafo amaryar ko ya mota ko kuma ɗauke su ko ta ɗauki kuma tun ta ɗora a kan kafa ta an dauke su to duk wannan cinyewa ne ya eh, burgewa ne da bunnanci wannan gidadanci ne ba daidai bane ba jahiliya ce mutane suke rayawa ba su jahiliya ce mutane suke rayawa bai kamata Allah ce wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku fita da ado irin yadda matan jahiliya na farko suke fita da ado to ba ma fita da ado din ba dawo ba cikin ado domin daukan hoton mutum adan zai dawwama kenan din duk lokacin da aka nufa sai kina cikin ado wanda bai kamata ba kuma a zo a nuna a talabijin kuma a nuna a kaza wanda bai kamata ba ku tambayi kan mazaje ku gani ma wata ko kallon talabijin kuke da matar ke da mijin ki wata na idan an nuna hoton mace mai kyau zaki gane yadda ya kwada ido akan talabijin ne yake daukewa to ce ma in naki hoton aka nuna can wani namijin yana cin ya tsara miki kuma ko bai dauke ba in ba mutum yana da faru tsoron Allah ba da ya kalle idan sai kawai da kansa haka haka yake faruwa ballantana kuma yadda ake samu masu bidiyo a din su je wurin ɗaukar hoto mata suna cikin biki ana ɗaukar hoto su ana samun matsaloli da yawan gaske wanda duk ya kamata irin wannan a nisan ta gaskiya kila za ku ga cewa ko kaɗai ne mata a ciki amma shi mai ɗaukar hoton ai namiji kila za ku ga cewa a ah, ai zai iya wa mai ɗaukar hoton ba a samu masu eh to amma kuna da damar yi za ku samu cikakken control a kan kasar kan zai yi ba in kuka mallaki kasar ku zai kawo gidan ku da gari zai da dukkan mata ɗaruruwan mata wanda suka fi kyau da wanda suka fi kyau kwalliya ku zai gari kuma zai ta sa kan yana kallo yana kashe kan kusa gidan kamar yadda wajen suka tawo ya kashe kan zai sa yana kallo mutum ba ki da shi kuma idan zai kawo wannan gidan sai kawo mai bidiyo ba ko da zai ya ga sai ya ga burge shi to da rike hana shi ce a wannan kowa kuma ya wannan wannan domin dan adam idan yana kalle kalle mace ko namiji dole zai kallo wa kansa abin da zuciya ta ta hakuri a kansa kamar da wani mai ta ce wani ma wani malami yana cewa wani wani annabi ya gaskiya ne ya zama da kuka gaskiya wani annabi na ba da shi a matsayin suna annabi kuma magana game da maganar da abin da ɗaukar wasu abubuwa ko da ba za a nuna ba haka a kafin ya aure ya halatta na wani na ɗauki da kan ni abin da nake so in gane menene hikimar da ke cikin mu zauna mu ɗauki hoto ni da ke kafin mai aure ko fahimtar ce ban gane me hikimar duk wanda ta san hikimar da take ciki ta daga hannu na ba ta izini ta faɗa mu me hikimar da ke ciki mu ba mu ne za mu yi auren kuma mu gashi mun san junan mu har gashi muna tare idan muka dauki hoton kuma akai wa ba in dai mu za mu gani kan baka tana waya na kalle shi kuma shi kuma kalle shi kuma sai me kuma karshe ma za mu yi aure <laughs> ni ban gane wannan hikimar na yi na yi in gane hikimar wannan kwakwalwa ta san kasa bani sakon da ya daidai da ban san ya ko da kanku kuɗin kun yi zama da wata fa'ida me fa'ida ko ya wata wata wata da suna tare da ya ta kuma haka ne ba amma kuma sai zai shi mutum ba ko kuma ya ta tafi shi da hali da adda za ta iya da a ba ba ba sunnar annabi ta mana namiji ne yake iya wa ƴan uwansa limanci ko yawa ta sai nake wa mata ƴan uwansa limanci amma ba ta yi wa wai wannan ita a unguwa ba ba suka ba da kai ma ainihin mutane a unguwa haka ba kuma da ba ba amma ta bane sosai suke da duka suna da girman suna da daga kai suna da ke wani ba suke zan ne wani da dawa kuma zagin ki da kuma yi kare kuma wani ba a kan Allah sai zunubi da lafiya da kuma suka yi kiri da wasu dama ba su da haƙƙi da suka zage wannan sun rage miki haƙƙi sun rage miki zunubi a wajen Allah san san kar wannan ya zame sai wannan ce wasu ke zaune tare da abokiyar zaman da kullum idan suka tashi magana sai ta dinga ko ba ke ko kuma dai yaren su da ba ta magana ta nuna a

manzon Allah ya nuna cewa akwai al'adu guda biyu da mutane na suke yi kafirci abu na farko abban bil asbab ka zargi na sabar mutum ko dangantaka to ko dangin irin gidan kuma ai ka ne ko dangin ka zai su iri ka ne ko kuma fasu ne kaza ne ina abban bil asbab da Allah ya saka na biyu kuma an riya a cikin kuka na mamaci irin wanda na buga wannan misali irin kukan da ke a mahara ka ga manzo Allah ya so ta mutu da kuma har ya kira ku mutu na kafin da ka bi da ku zargi wata rubuce cewa ita bai da kuka domin dukkan mu ba da zuwa wannan dukkan mu muna kowa ne zuwa ga asiri da na ba da mu ba waye zai wannan yanzu ce kai waye zaka ce ne wani dan wasa kowa ba su farko a duniya su da suke da zuwa kuma yana tare da juna da haka alama ce ta jahi alama ce ta bayan kwakwalwa alama ce ta ci bayan tunani mutum ya rinka alfahari da kabila ta ko mutum yi wa mutum ko namiji yi wa namiji ko ko su ci da wannan haramu Allah ya yi wallafi na amuru la yasbar qawmun bi qawmin hatta a yakunu خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا يا جاءوا المسلمين إيماني لا يسر قوم من قوم كانوا وتنسوا الأمة أنت أيضا كانوا وتنسوا مثلا أيضا ولا نساء من نساء ما kar waɗansu mata su ايضا wasu mata mai ايضا waɗanda aka ابو sun ما ne درجة su الله daraja da ايضا kina kunce da cewa ita kaza ce kila ta fi daraja ba kana kunce da cewa shi kaza ne kila ya fi daraja ba wannan jahiliyyar ce rashin wayewar kai ne har mu tsaya muna zargin juna a kan da a ah, kowa na kabila kaza ne kowa na kabila kaza ne wannan rashin wayewa ne rashin fahimtar addini ne ya kamata duk wanda ta fahimci addini ta zama wayayya ta ta samu kanta a cikin wannan halin kamata in ta zama ana yi hana wannan ne abin da yake zai zama daidai amma shi dan baya barin mutane su zama lafiya sai ya ta mana munanan ababai wanda za mu daga ganin kamar kyawa wani bayan da kuma nan a matsayin munanan ababai Allah gane ta kuma wannan ana ba ta ajiya amma kuma ta kan ɗauki wannan abin da aka ba ta ajiyar ta yi amfani da shi amma lokacin da suka da kuma tana wani akwai ɗan bai halatta da ta ɗauka ta yi amfani bai halatta dalili a nan shi ne idan aka ba ki ajiya aminci ne sa aka baki rashin aka baki ajiya ko rashin aminci aminci to da kaida duk wanda aka baiwa wa ajiya kuma ya kokarin kiyaye wannan abu kaza da haka sai tsoye tsoye ya zo abin ya kalwanta ya bata ba zai biya ba a addinin to duk abin da yake baka daukan hasara to kuma ba za ka ci ta ba inda a ce in ya bata sai ta biya to kin ga za ka iya daukan hasaran abin to idan haka ya halatta da kuma kiriyo a bakwai ne idan aka baki ajiya ba shi halatta ki dauka ki yi amfani da shi sai da izinin mai ajiya an baki ajiyar yara dubu wanda ki ajiye na naira dubu eh to amma da Allah akwai wata bukatu su kan ta so wani lokaci zan iya dauka in yi abin kafin lokacin da ka tambaya zan dawo da su eh to wannan mutum ke bayar da izini amma in ba ku ba ka dauka ba ke yi ku ka tabbatar haramun yin wani kasuwanci kike da kudin ajiya din ba samu riba to riba kuma kudi tun da ke ba da izini ko dai bayan kin bashi dan baki ran alhakin ganin ido dan kan miki amma abin da riba ba ta da kudi dan shi ne wanda zai ci zai dauki hasaran abin in ba abin karwanta yayi to haka kuma shi kamar ke riba da riba ta